duk duniya ba shi da amini kamar wannan gwamnan ya ce da gwamnan na ga aiki a ministry of education kamar da kai min alkawari don Allah ka bani aikin na in gwamnan ya ɗauki waya a gabansa saboda yaudara ya kira kwamishinan ya ce ga abokina nan zai zo ka bashi aikin abokin yana fita ya tafi wajen kwamishinan sai ya rubuta text da yake Allah ba a zalimin kowa bane sai ya manta sai ya tura abokin text din da zai tura kwamishinan in ya zo ka kifar da shi ya duba text sai hankalinsa ya tashi da ya je kwamishinan ya kira sai ya ce ba ga tax ina ba ya dawo mashi da shi to irin waɗannan su ne muke zaɓa a matsayin shugabanni